yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba 18 ga watan Maris akan mitoci 17 da 25 da 30 masu gabatar da shirin jamila kabiru fage da mahmud lalo da kuma ni halima jimarau to kamar kowace laraba isa lawa ikara na tafe da labarin ɗan iya yau ɗan iya ya dai gano akwai wata doka da ta baiwa talaka dama da ikon yin kiran yan wakilai masu kasala su ma masu muhawara a zaura matasa akan wannan batu za su tattauna za su nuna wa matasa yadda za su yi su mai da wakilansu gida idan ba su yi musu aikin da ya kamata mutum ya tafi sai ya ga kamar cewa ba yadda za a yi adawa da shi a gaskiya na ji daɗin da loya ya faɗa saboda tun da nake ban taɓa sanin muna da wannan dama ba to kun san cewa kunnin tsarin mulkin najeriya ya ba ku damar yawa zababbun wakilanku kiranye wato ku ci da su daga mukamansu su jama'a idan ba su yarda da wakilcin da shugabannin su ke yi ba akwai hanya da za su bi domin cire su daga makaman suna wakilai. Halima Abdullahi na tafe da filin dafe-dafe. Na tanadan muku gashashen kifi ne da dankali. Muna tahe da amsoshin tambayar jiya akan yi ma 'yan siyasa kiranye ku maida su gida, amma yanzu ku gyara zama ku ƙara sauti ku saurari shirin yau da gobe. Ɗan iya yana cikin tunanin yadda daga an gama zaɓe 'yan siyasa kan ɓace matalakawa kamar an yi ruwa an ɗauke. sai ga na ikara da shawarar hanyar bi talaka ya ramuwar gayya. A ƙarƙashin wata bishiya na hangi ɗan iya yau yana wani faɗi, na ce a lallai ɗan iya yau ana cikin nishaɗi, ko dai ka yi katarin ka cibus da wani ɗan siyasa ne ya baka kuɗi, ɗan iya ce bari kawai na ikara yau ina cikin wani ruɗi, saboda na laƙanci al'ummar ƙasar mu ba sa jin daɗi. kaga garjejin saurayi yana tafiya kan hanya yana ta tangaɗi idan an yi ƙorafi 'yan siyasa su dinga wani kauɗi saboda sun san zaben ƙasarmu ya koma naɗi shi yasa da an gama zaɓe suka shiga ofis kai da ganin su kuma sai baɗi wannan ne yasa rayuwar talakan ƙasar nan ta taɓarɓare saboda babu wani buɗi na ce eh to amma ɗan iya kada ku bari 'yan siyasa su mai da ku wasu bebaye saboda sun saba yakin neman zaɓe na yaye-yaye su mai da matasan ƙasar mun da ya kamata a mura 'yan shaye-shaye kullum suka fita yakin neman zaɓe sai su dinga narka musu kayan maye amma da sun zo dandamalin dira jawabi sai ka ji suna za mu kawo sauye-sauye sai dai da zaran sun ci zaɓen sai ka ga sun mai da mu wawaye amma fa yana da kyau ɗan iya kasan 'yan ƙasa suna iya jirwaye don kuwa dokar ƙasarmu ta tanaji kiranye idan aka zaɓi wakili ya ɓige da nanaye za mu iya dawo da shi gida don tura gwanaye ɗan iya ce yawwa yanzu kam sai in ce na gode Allah domin kuwa yanzu babu ruwa na da wata walawala idan na ga wani ɗan siyasa na neman mai da ni wani gaula ko kuma ya fara mana walawala sai mu lallaɓa shi har sai ta kai ga ya shiga daula mu haɗa kanmu guri guda domin ɗaukar mataki saboda a cikin dokar ƙasarmu akwai wata sala wadda ta ba mu ikon mu warware duk ɗaurin da aka ƙulla har sai mun tabbatar da wakilan da suka buge da tsilla-tsilla sun dawo gida cikin mu alabashi a sake sabon lala kaga daga nan ba mu ba wata wahalar maula na ce to ɗan iya Allah isa mu ma mu riƙe gaskiya kada mu bari wani ɗan siyasa ya ba mu toshiya ko kuma ya yi ruwan rubdugun rufe mu da ƙarya a ƙarshe ya haɗa mu da hayaniya ko kuma ya buge da barin mu cikin baƙar wuya abin da ya kamata shine mu ɗauki rigar juriya mu kuma dinga nunar da junanmu buƙatar zaman lafiya saboda ko da a ce an mana cogen zaɓe ko kumurɗiya to ai akwai ranar ramuwar da za mu gauraya ranar da za mu yi kiranyen waɗanda suka gajiya su dawo baya matasa matasa matasa yanzu kuma ga amsoshinku na tambayar mu ta jiya To bari mu fara da ra'ayin Zakar Yahaya wanda ya ce kwarai kuwa idan matasa za mu cire tsoro dole mu dawo da martaban wannan gida. Sai kuma ɗan al'umar ya ce ta wace hanya VOA. Sannan sai magaji Abuja ya ce kwarai kuwa daga bana za mu fara. Sai kuma saƙon Basiru Umar ya ce ta hanyar jefa ƙuri'armu. Sai kuma ra'ayin Samuel Famso wanda ya ce amma ta yaya? Sai kuma Yusuf Muhammad Futuk ya ce, To, VOA, ta yaya kenan hakan zai faru? Isiyaka Isa ya ce yaya za mu yi su dawo, ku ba mu labari don mu dawo da wasu. Sai kuma Alhassan Adamu ya ce, Muna sane, wannan karan za mu dawo da su insha Allahu. Insha Allahu muna da wannan iko, in ji Muhammad Ibrahim. sai kuma usman isa jambure ya ce gaskiya ne kowa ya nagari don kansa sai kuma yusuf isyaku haruna ya ce hanya ɗaya ne kawai za mu iya dawo da 'yan siyasan da ba sa kishin al'ummarsu shine fifisinka 'yancinka ta nan ne kawai za mu dawo da su gida sai kuma ra'ayin garba broker mai hoto gumi ya ce gaskiya ne amma muna da buƙatar a wayar mana da kanmu sosai shi kuwa ahmed muktar cewa amma ba a najeriya ba saboda mulkin zalunci ake yi wa talakawa ba su da ikon yin komai ga duk wanda ya shiga gwamnati. Sai saƙon lawan mai gari ya ce, a Amerika kenan, wallahi wannan abu ba zai yi ba a Najeriya, saboda waɗannan shugabannin marasa kishi ba za su bari ba. To da ƙarshe sai ra'ayin Bello Isyaku wanda ya ce a gaskiya sai masana kundin tsarin mulki sun wayewa da jama'a kai dangane da wannan hanya ta dawo da 'yan siyasan da suka kasa taɓuka abin kirki ga jama'ar da suka zaɓe su wato kiranye a turance shine abin da ake kira recall. sauran matasa ma batun da ake tattaunawa kenan wato batun dokar da ta bai wa talaka damar iya yi wa zaɓaɓɓun wakilai kiranye a mai da su gida idan sun kasa ga wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad da abokan tattaunawarsa za su ɗora daga inda suka tsaya a makon jiya to a lauya ka so ma bayani kan hanyar matakan da ya kamata za a bi idan dai har wanda yake aka zaɓen nan ba su yi abin da yake ake tsammanin da su ba to ko za ka mana bayanin matakan da yake za a bi a hukumance na wajen dawo da wannan wakilai sosai na farko idan aka samu wanda aka zaɓe shi baya da wakilci na gari su mutanen constituency din To wannan mazaɓa wannan mazaɓa za su iya su buɗe wata takarda wanda za su nemi sa hannun mutane daga wannan mazaɓan wanda za su iya cewa su wa'innan nomba na mutane idan ya ya kai zuwa wani nomba kamar 60 people 16 mutane 60 so za su ce wannan da suka zaɓe su yi mushi wakilci bai musu wakilci na gari ba sun bi mazaɓa mazaɓan sun karɓi wa'innan sa hannu so suna faɗa cewa a dawo da shi wato idan aka fi wannan abu dokan ƙasa ta ba da wannan dama wannan mutum ya dawo in ya dawo kuma shi ya zamanto baya wakiltar su kenan ya zamanto baya wakiltar wato so da dama akan samu cewa mutane da yawa ba su san cewa ba su san da wannan daman da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su ba so za ka samu da dama mutum ya tafi sai ya ga kamar cewa ba yanda za a yi adawa da shi shi kuma baya waiwayan su aiki baya musu kuma rashin sani ne yawancin matasa ba su sani ba to yanzu ku bangaren ku na matasa kuma lauya mai zaman kansa menene ku so mu shimfiɗawa domin wada kan matasa su san da wannan daman da suke da ita duk wani lauya da yake sashen shari'a ko kuma mai zaman kansa ko kuma da gwamnati ko kuma yana cikin kungiyoyin lauyoyi a kowane bangare na najeriya kuma a ah, bangare na bauchi akan shirya tarurruka wanda za a wayar ma kai matasa a nuna matasa cewa ga yadda za a yi kar a samu tashin hankali a zaɓe ga yadda za a yi idan kuka samu wakili wanda bai tafi da matasa tare ba to yawancin a wa'innan tarurrukan aka yi amfani da su hanbiyo aka yi amfani da su banas aka yi amfani da su articles eh, rubuce-rubuce hmm. a wayar makai ma jama'a kuma aka yi kokari a kira matasa daga bangare-bangare na kasa hmm. ko kuma na jiha hmm. su taru a wayar musu da kai don na ji wannan shine abin da ita kungiyar eh, lauyoyi na ba ma bauchi kaɗai ba na tarayya gaba ɗaya sukan yi wa'annan abubuwan lokaci-lokaci to a kai ma barista ne kuma kungiyanka tana hankoran kawo canji ne a arewa to shin canjin nan a arewa kamar ta wace fuska ne bangaren su wakilai ne ko kuma ga baki daidai canji wani irin canji ne kawai canji dai muna magana canji na kowane irin al'amura canji misali za ka ga mutum ne tun 70s lokacin shagari ko shagari ko yakubu gaban a ce minista ne yanzu a dawo a ce shi minista ne a advisor na youth ka ji mutum shekaran shi hamsin da bakwai da takwas a ce an bashi advisor youth na association ne ko kuma na party ne political party ne ko na gwamnatin tarayya ne ko na jiha to duk irin wani abubuwan muna bukatan ya zo karshe matsala wanda ke tare da matsala shi ya san maslaha na matsala idan mutum a 70s 80s matashi ne ba zai yi a ce a 90s zuwa this century matashi ba ne so haka in kana neman maslaha ka baiwa wanda yake cikin damuwa ya bawa baka shawara akan wannan damuwa ba zai yiwu mutum ya yi al'amarin shi shekaran jiya ya yi jiya ya ce zai yi ba saboda yana ganin shi yana da experience of course experience ba yana taimakawa gurin mu'amala na rayuwa to amma akwai wasu situations wanda a daidai lokacin da suke faruwa da wanda ke faruwa da su din su yi kamata su nemi maslaha kansu wannan a takaice shine sa muke kira gaba ɗaya arewacin najeriya muna da structure har local government har world level ko muna kan wayar wa mutane kai matasanmu alhamdulillah masu karatu ne kuma ana kan karatun nan ba zai yiwu ba ka ga misali slots ne an ce a kawo matasa a slots za su tafi eh, ga wata ma'aikata an ba su slot sai kaga kuma a jiya nemo masu certificate a kawo saboda suke kusa da 'yan siyasa muna son mu samu wakilci na kwari da lokacin da aka ce a kawo takarda a constituency kaza ko a jiha kaza to a nemi wanda in suka je gun da su yi wakilci da su yi abin da ya kamata ba wanda suke kusa da 'yan siyasa ba a'a wakilci ta gari saboda muna neman canji na adalci wannan rayuwa ta wahala mun gaji ita muna neman canji eh, kayi maganan cewar wayanda suka yi shekarun jiya suka yi jiya mm. yau ma ana damawa da su mm. kana nufin wato suna daga cikin matsalolin da ke hana wato ita kanta demokradiyyar kenan ta gudana yadda ya kamata a ba haka muke amana magana na matasa mm. magana muke na matasa eh, to amma ka kawo batun eh, su wa'annan dattawa eh. don saboda ah. da su ne za ka ga an ba su ko ah, matsayin shugabanni mm. yawa ko kuma su je su riƙe wata hukuma mm. maimakon matashi wanda yake shi a yanzu tunaninsa komi ya canza don gama yanzu ana cewa ana cikin shekara ne ko kuma tsari ne na nukiliya mm. to su kuma lokacin da yake nasu ma kidaya ake da yatsu eh, yawa to shi yasa kake ganin wa'annan dai eh. su ne har yanzu ake dama da su eh, abinda nake magana shi ne ai kamar yadda yusu mai tama sula ne zan yi kotin dinsa yake cewa yake cewa wai in ka samu mutum mai shekaru ka hada da na mara shekaru mai shekaru na da experience mara shekaru na da karfi a jikinsa in ka hada sai ya baka abu na gari abin da nake nufi su wannan iyaye a gare mu su kira yara matasa su dinga ba su shawara abin da ya faru da su lokacin su su kuma yara suna da karfi a jika kuma sun yi karatu suna da karfi a jikinsu na su yi wannan ayyukan da ya kamata a yi dan naman nasara so idan tsoho ce zai ci gaba da yi yayi shekaran jiya yayi jiya to fa yana tafiya ma zai faduwa haka in yaro ce shi ma zai shi kadai shi ma ba zai iya ba saboda haka yana bukatar shawara na gaba amma tabbas ina sake tabbatar da magana na cewar idan ana son maslaha akan damuwa to a nemi wanda ke cikin damuwan nan shine zai faɗa ina ne damuwan ta fara saboda a samu maslaha saboda in ba a samu bakin damuwa ba ba za a taɓa kawo ƙarshen ta ba eh, to a kallabi tsakanin rauna to yaya kuna hankoron ganin cewar mata ana yi da ku to ya kike ganin za a shawo kan musamman a ku na mata matasa na ganin dai ana damawa da ku to a bangaren mu dai na mata kuma matasa abin da zan iya cewa a nan shine muna rokan su na shugaba ne eh. wanda muke zaba duk da dai sukan ce mu mata ne eh. Eh, an yi mu ne mu zauna a gida mm. amma lokaci ya kai wanda mata ba kawai ba su zama a gida yawwa kaga mun kaso da dama zaka iya lokacin siyasa za a iya fitowa da mata an ce wannan woman leader ce mm. ta taro mata ta zo sun zuga zaka gansu a tare a rana sun zo sun shara cikin matan nan akwai masu karatu mm. akwai graduate wanda suka gama aikin nan bayan kuma an yi election din nan instead of at least ko da a gwamnati ne ana samun slot ko wani ɗaukar ma'aikata su ma a ɗan sa su sai ka samu bayan omo da aka basu ko dan wani zani ko na kenan mutum ya tafi ba zai dawo ba kaga ya bar mata na farko ba su da jari wanda ba su iya karatu ba wanda kuma sai katun su kansu ba su samu aiki ba to wannan su ne matsaloli wanda mata a takaice gaskiya muke mukan fuskanta to ta kuma bangaren inda muke fitowa muga za mu iya taimakawa wannan masallaci da shawara shine muna kokari wannan organization namu muna ta kan wayar da kan mata muna kuma kokarin organizing wasu workshops da training da kauyuka da state da local government ɗinmu duk dai mu ga da cewa matan nan su rika su koyi abin zama zamantakewa na garin su su nemi abin da zai taimake su ba lallai sai an fito an yi ta ihu wajen siyasa ba yawwa shi ne dai a takaice abin da muke kokarin mu ga kan kama kafin lokacin siyasa ko kuma bayan ta to lauya ya gaya mana cewar kuna da dama na ku kira wani duk wanda kuka zaɓa kuka ga bai muku abin da kuka tura shi je shin kuna da sane da wannan abu kuma ma an kuna sane da shi kuna jin za ku iya gudanar da wannan bin wannan matakai wajen tabbatar da cewar shi wannan wakili kun dawo da shi ya dawo ya zamanto shi ba kowa ba ne a gaskiya na ji daɗin da lauya ya faɗa saboda tun da nake ban taɓa sanin muna da wannan dama ba kuma na san da da yawa sun sani ganin cewa matasa na yanzu da muke ji da sabon jini da muke ji da ilimi muna karatu ina ganin ba mu barin haka ya ci gaba da faruwa amma kaga irin kira wannan da kuke mana haka shi yake kara ba mu ilimi da kuma sani babu shakka idan muka san da cewa za mu iya dawowa da duk wanda muka zaba baya mana abin da muka so tun da wannan constitution ne ta yadda da haka ta ba shi za mu iya yi saboda mu ga mun ci gaba saboda matasa in ka duba yanzu waɗanda suke zaune graduate da muke da su a kasar nan ko da a mata ne in ka dubi rate of mata da suke karatu yanzu abin ya wuce tunanin mutum amma sun muna nan ne a zaune babu aiki babu sana'a Allah na riga rantsi don mutum da ya ci amana ga amana sai ta ce mai haƙuri ya kan dafa dutse Kusan cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba ku damar cire zaɓaɓɓen wakilanku daga mukamansu ku yi musu kiranye ku su gida? Ku saurari baristar Aminu Hassan Gamawa, ku ji matakan da za ku bi ku yi haka. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da yadda 'yan Najeriya za su zaɓi shugabanninsu da wakilansu. Haka zalika shi wannan tsarin mulki kuma ya tanadar da yadda su jama'a idan ba su yarda da kamun ludayi ko kuma wakilcin da shugabanninsu ke yi ba akwai hanya da za su bi domin cire su daga mukamin na wakilai in muka duba sashe na 69 na kundin tsarin mulkin najeriya na shekara 1999 ya tarar da cewa idan har ɗan majalisa na jiha ko ɗan majalisar wakilai ko sanata ya zamanto cewa baya aikin da aka zaɓe shi ko kuma mutanensa sun ga cewa bai dace ya wakilce su ba saboda abubuwan da yake yi ba daidai ba ne ko kuma saboda abubuwan da suke tsammanin ya musu ɗin bai musu ba to za su iya rubutawa hukumar zaɓe mai zaman kanta abin da ake kira petitions wato in aka samu rabin mutanen da ke mazaɓarsa suka cika takarda ta petitions suka saka sunansu kuma suka sa hannu cewa suna buƙatar inec ta gudanar da ƙuri'a da jin ra'ayin jama'a domin cire wannan wakili to ita inec za ta duba wannan takardar da aka kawo a gabanta za ta kuma tantance idan har tabbas rabin mutanen da suka yi rijistan zaɓe a wannan mazaɓar wannan wakili ko mazaɓar wannan sanata ko mazaɓar wannan ɗan majalisa idan har sun nuna cewa ba su amince da shi ɗin ba to za ta gudanar da wani zaɓe na jin ra'ayin jama'a wanda ake kira referendum wannan referendum idan aka yi idan har yawan mutane misali sama da kashi hamsin cikin ɗari ya nuna cewa suna goyon bayan a dawo da shi to daga wannan lokaci idan inec wato hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta rubuta wasiƙa ko zuwa ga shugaban majalisar dattawa ko zuwa ga kakakin majalisar dokoki ko zuwa ga kakakin majalisar dokoki na jiha idan aka tura wannan sako yana nuna cewa daga lokacin shi wannan da aka zaɓa ɗan majalisar wakilai ne ko kuma sanata ne ko kuma ɗan majalisar jiha zai rasa mukaminsa dalilin da ya sa kuma aka yi wannan tsari shine akwai mutane da dama da za su yi wa jama'a alkawura na ƙarya wanda daga bayan an zaɓe su ba za su cika wannan alkawarori ba akwai kuma mutane da za a zaɓa domin su wakilci jama'ansu yawanci a abuja ko kuma a headquarter wannan jiha da suke idan suka je sai ga sun watsar da al'amuran da suka shafi jama'arsu suna yin abin gaba gadi wato abin da zai cimma nasu manufa ba wai ci gaban al'ummarsu ba to saboda ana so a kawo ƙarshen hakan kuma ana so ya zamanto cewa duk wanda aka zaɓa ya sani cewa ba wai ya na wakiltar kansa bane yana wakiltar jama'a ne to an ba wa jama'ar wannan dama yawa ma ba su san ashe yana da kyau mu ilmantar da kanmu mu sani cewa muna da daman da zamu zaɓe su kuma muna da daman da zamu iya cire su matakin farko shine eh, ya zama mutane sun haɗa kansu in sun harga cewa wakilinsu ko kuma sanatansu baya abin da ya dace ko kuma baya ma zuwa majalisa saboda akwai wani bincike da aka yi kwanaki ya nuna cewa da yawa daga cikin mutanen da aka zaba aka tura su abuja ba sa ma zuwa zaman ita wannan majalisar amma kuma sun je ba sa bada gudubawa wasu ma daga cikinsu ba sa ma zuwa ainihin yankunansu da mazaɓinsu yadda aka zaɓe su sai lokacin zaɓe ya yi su zo to ba sai mutane sun jira lokacin zaɓe ba tun kafin zaɓe ya zo za su iya haɗa kansu su kuma rubuta takarda ta bore da take nuna cewa ba su yadda a shi wannan wakili sanata ya ci gaba da wakiltarsu ba. Talaka ka bar kuka, wuri arka 'yancinka, cece ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa to masaurai da yake hantsi ya fara dubin ludayi bari mu leƙa madafin halima abdullahi mu ji irin girkin da ta haɗa mana a yau a yau dai madafin nawa na tanadan muku gasasshen kifi ne da dankali abubuwan da ake bukata za a tanadi ɗanyen kifi ne da dankalin turawa da tumatir, attaruhu da albasa sai gishiri da ɗan sinadari mai sa ɗanɗano a girki da ɗan kori da garin citta da ƙwai sai man gyaɗa kaɗan. Kana kuma da tiran gashi da kuma takardar gashi wato foil paper. da 'yar tafannuwa idan ana bukata sai kuma koren tattasai to da farko dai duk idan aka tanadi waɗannan kaya da na lissafo da fari za a feraye dankalin nan a wanke shi tas dukkanin wani da ta a fitar da shi sai a dafa shi sama sama wato idan ya tafaso sau ɗaya ya yi laushi dai haka kaɗan sai a kwashe a tsane shi idan aka tsane shi dukkanin ruwan jikin shi ya tsane sannan sai a ɗan rugurguza wannan dankali wato a farfasa shi don ya ɗan ragwargwaje sai a aje shi gefe ɗaya sannan kuma sai a sami kifi wanda bai da ƙaya sosai a gyara a ɗan barbaɗa gishiri shi ma a soya shi sama-sama idan ya huce sai a cire ƙayar a bar shi haka gunduwa gunduwarsa kada a yi sala-sala da shi a bar shi a yanda yake sannan kuma sai a samu tumatir a wanke shi a jajjaga shi tare da taruhu da albasa sannan idan aka jajjaga su sai a kwashe a zuba gishiri da ɗan kori da magi da su garin citta da tafarnuwa duk a cakuɗa a haɗa su da ɗan man gyaɗa sai a ɗan sami haka tire irin na gashi a shimfiɗa ita wannan takardar gashi ko kuma foil paper sai a shafa ɗan man gyaɗa a kan wannan foil paper sai a haɗa kifin nan da kayan miyar a cakuɗa sai a fara shimfiɗa dankalin a ƙasan wannan foil paper wato sannan idan aka saka ta sai kuma a ɗoɗɗora kifin nan a sama wanda aka haɗa su da attarugu sai a fasa kwai a kaɗa sai a yaryaɗa a kan kifin sannan sai a kawo kuma ragowar dankalin a shimfiɗa shi shi ma a rufe dukkanin kifin nan ruf wato haɗin kifin sannan a daɗa juye ƙwan a kan kuma saman wannan dankalin wato a yayyanka kuma koren tattasai da albasa haka masu faɗi abinda 'yan gayu ke cewa slice wato a jajjera a kan haɗin a tura a cikin injin girki ko kuma obin sai a sa wuta haka 'yan madaidaiciya a gasa wato idan ya gasu uwar gida ke ma za ki gane sabida yanayin ƙanshin ma da zai fara fitowa nan kuma ga 'yan wuƙakki a gefe da ɗan faranti sai a ɗan yayyanka shi a zubawa mai gida da yaran gida da amarya Idan kuma ana so za a iya haɗa komai a cakuɗa wato da dankalin da kifin da komai da komai ma. Sannan a shafa wa tiren gashin nan ɗan mai a juye su gaba ɗaya a ɗan yarya ƙwan a kai su ga su gaba ɗaya. To uwar gida duk wanda kike so ki yi sai in ce ni dai a nan na bar ki lafiya. da fatan kuma za a ɗan samu ɗan lema-lema a gefe wanda za a dinga haɗawa saboda kuma lamari irin na kifi a tabbatar an cire ƙaya a nan nake cewa a ci lafiya To Jamila kamar yadda aka saba mecece tambayar mu ta yau. To Mahmud, uh, muna son mu ji ra'ayin masu saurare cewa a ganin su wato a ganin ku wa rikicin Boko Haram ya fi shafa tsakanin mata da yara da matasa. Mm, lallai. wato kaman wa abin ya fi cutarwa kenan a cikin rikicin cikin idan an duba za a ga yawa za a ga eh. rikice-rikicen sun ritsa da kowa da kowa amma kuma idan aka ƙara dubawa za a ga mu ji ba kwarai eh, za mu ji ra'ayoyin wato za mu amsoshin da za su aika ta ina da ina ma za su aika facebook da whatsapp kamar yadda kuka saba yanzu da kika ce facebook sai na tuno labarin an samu wata halima jimarwa a shi a facebook an samu wata mai kwafa kwafa take yi ai ai gara da kika ce kwafa tun da halima ba. na ta gasken a nufin mun san ba <laughs> ta kai amma ba eh. kuma mun kai ta wajen facebook To amma kin san ni bana Facebook. Gaskiya. Bana Facebook amma an ce kuma yanzu da ta cire Halima Jimarau sai ta sa Jamilar Baba. Amma an ta Halima ya ma muka sani ko mace ce. Eh to akwai mutanen da ke cewa kila namiji ne ba sani ba amma ka ku yadda fa eh. amma dai masu saurare hakikanin gaskiya ba ni bace saboda ni ba na facebook kuma ba jamila bace yawwa wanda yace ku kawo kuɗi kar ku bada <laughs> gaskiya to karshen shirin kenan Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun amfana sai kuma gobe alhamis da izinin Allah ku sake jin mu da wani shirin yanzu a madadin jamila kabiru fage da mahmud lalo da tafarra girma tafarra da daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr kate ne ce taku halima shimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe alhamis war haka da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.